بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتك ألا وبنجد تالكي ما يكون مين تفكين إيكو وان دي قار رايا مؤسك وان يمتين الهميس ɗaya ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da uku ga watan fabrairu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 24 za mu tashi a wannan majalisi wanda shine majalisi na 39 daidai ƙarshen shafi da malam yake cewa wa nu'minu bi haudi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal wa atyabu min ra'ihati al-miski طوله شهر وعرضه شهر طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنى وكثرة وكثرة يريدها المؤمن يريدها آه، يريده المؤمنون من أمته صلى الله عليه وسلم من شرب منه lam yadma ba'da zalika malam yace a aqidar mutaali sunna wal jamaa wa nu'minu bi haudi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani da tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alkautsar mun yi imani cewa Allah ya ba manzon Allah alkautara shine inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar to haud anan da ake nufi al-kautsar ake nufi Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafki hadisai kusan mutawatirai sun zo wajen hadisi talatin da takwas zuwa da tara wanda suka tabbatar da wato tafki wannan alkausara ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace naharun a'tanihi Allah azza wa jalla fil janna alkausara tafki ne wanda Allah ya bani a cikin aljanna ma'uhu abyad min laban ruwan alkausara ya fi nono haske wa ahla min al'asali kuma ya fi zuma zaƙi tuluhu masiratu shaharin tsawonsa tafiyar wata ɗaya wa arduhu masiratu shaharin faɗinsa tafiyar wata ɗaya man shariba minhu ka'san sai ce wa amiyatuhu wa aniyatuhu ka adadi nujumu fi sama kofunan da ake shan ruwan alkautar da su kamar adadin taurarin da ke sararin samaniya man shariba minhu ka'san duk wanda ya sha coka eh, wato kofi ɗaya lam yadma fihi abada har abada ba zai ƙara jin kishi ba sai manzala ce la yuzadanna aqwaman min ummati wallahi za a kada wasu mutane daga cikin al'ummata fa aqulu sai in ce li mala'ikati halummu ilayya ha'ula'i min ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na ce musu ku dawo da su mana wa'annan ai al'ummata ce fa sai mala'iku su ce ma manzo Allah atadri man a hadasu wa ka san me suka kirkiro bayan ka ba duniya sai su ce wa manzo Allah kad ghayyaru wa baddalu sun canza addini sun juya abinda ka karantar da su ba shi suke yi ba sai manzo Allah ce suhqan suhqan ay bu'dan bu'dan ku nisantar da su ku nisantar da su kaga wannan hadisi yana nuni akan cewa illar bid'a duk mutumin da yake bid'a daga cikin illarta tana hana mutum shan alkautara ba kullum in mun je makamarta ana cewa Allah ya shaɗe shi alkautara ba har masu yin bid'an su ce a karanta inna ɗaya na alkautara ko wai don Allah ya shayar da mutum ruwan alkautara to bid'a na hana mutum shan ruwan alkautar kuma bid'a dalilin bid'a mazala ce za a kori musulmi daga shan tafkin alkautar kuma za a kawar da shi daga tawagar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mabiyarsa kaga yana nuna maka illar bid'a musamman ma a cikin wannan wata yau ba mana rajab ba farko ba rajab yana daga cikin ashhurul hurum watanni masu alfarma guda hudu ne akwai zulqa'da zulhijja da muharram kaga uku a jere sannan kuma rajab kaga shine ya sha bamban da guda uku nan to bayan Allah maɗaukaki ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahara fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum lallai kidayan watanni a wurin Allah tun lokacin da Allah ya ci sammai da ƙasai ya tsara watanni na musulunci a duniya watanni goma sha biyu ne su ne wa'annan muharram safar har zuwa zulhijja su ne Allah ya sani kuma su ne Allah ya bautar da bayinsa a kai sai ce minha daga cikinsu arba'atun hurum akwai guda hudu masu alfarma su ne wanda bature ke kira sacred month wato watanni masu alfarma wanda yaki a cikin ma haramun ne shine wanda Allah ce ya 'ani ash-shahri al-harami qitalun fi suna tambayanka dangane da yaki a cikin watannin da shari'a ta haramta yaƙi a cikinsa to wa'annan rajab na ciki ba yau ɗaya ba to tun daga yau duk saɓan da mutum zai yi wa Allah kan su ake rubuta maka a fayil ɗinka daga yau din nan duk laifin da bawa zai yi tsakaninsa da ubangiji fayil ɗinsa tamsu ake rubuta mai haka kuma duk wani aiki na alkhairi da za ka yi daga yau din nan ana ruɓanya maka shine tamsu saboda haka duk wanda ya yi wani abu na saɓon Allah ana rubuta masa ne tamsu alaƙasa da ubangiji na laifi in na lada ne za a rubuta masa tamsu saboda yana cikin watanni masu alfarma to watan rajab kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya faɗi a cikin littafinsa tabiyinul ajab fi ma warada fi fadli shahari rajab wato bayani akan abin mamaki akan hadisai na ƙareraki da aka ƙirƙiro a watan Rajab wanda za ka ga an bautar da iyayenmu da kakanninmu watanni uku suke a suna azumi daga Rajab sai an dire zuwa Ramadan sai ka ga dattijo ya koma kyamuri ya ya matse saboda ne an bautar da shi an ce watan Rajab wata ne mai alfarma wata ce mai alfarma amma ba a sunanta ba babu hadisi ingantacce duk hadisan da suka zo kareraki ne aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan falalan rajab saboda haka babu wani abu da ake kira wato abinci da ake yi na watan rajab ko sadaka da ake yi na watan rajab ko ciyarwa da ake yi na watan rajab ko azumi da ake yi na watan rajab babu shi duk wannan al'ada ne na maguzawan larabawa kafin zuwa musulunci sai aka shigar da shi aka mai da shi wato yana daga cikin falala na watan rajab ziyartar mara lafiya sannan kyautatawa mabukata da makamancin haka to kaga duk waɗannan sana daga cikin bidiyo'i da aka kirkiro aka jinginawa rajab shi sa hadisin irbab dan sariya Allah ya ƙara yadda a gare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muhdathatil umur a hirdinku da fararrun abubuwa da ake kirkiro a addinin Allah fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani kirkirarren abu fa bid'a ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wani bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar kuma dukkan bata yana kai mutum zuwa ga wuta haka kuma asari ya inganta daga abdullahi dan umar dan khattab wanda abu nu'aym ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asiya haka imam ibn al-jawzi abubakar ibn al-jawzi a cikin talbisu iblis ya nakalto wannan asari haka imam ibn qudama a cikin littafin salumatul i'tiqad al-hadi ila sabil rashad ya nakalto wannan magana daga abdullahi dan umar dan khattab cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana kowace bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa afwan na ce lumatul i'tiqad a a ba lumatul i'tiqad bane al-amru bi ittiba' wa an-nahyu an ibtida' na imam suyuti shine yazo da shi a cikin littafin ba lumatul i'tiqad bane muhallin shahada ciki shine abdullahi dan umar yace kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce wa in ra'aha nasu hasana ko da mutane na kallon bid'ar kyakkyawa ce to bata ne a wurin Allah amince wannan to wannan kuskure ne babba to shine malam yace mu a aqidar muta'allis sunna wal jama'a mun yi imani da wannan sabanin wato al-mutakallimun wanda suka fada cikin ilmul kalam daga cikin mu'tazila da kuma falasafa wato filosofas kenan waɗanda suka ƙaryata abin tunda ai asali filosofas ɗin nan suna tutiya ne da father of sciences da suke kiransa suqratul hakim shine socrates wanda shi kuma ai ya karantar da afalaton afalaton shine suke kira plato shi kuma plato ai ɗalibin aristo ne aristo da larabci bi ma'ana a turanci shine aristotle kaga duk wa'annan mutane ne daga yunan to iliminsu yunan idan an ce yunan shine greek wanda suke kira greek oikos wanda girkawa ake kiransu da hausa wanda in ka duba za ka ga sun fada kusa da macedonia ko northern da southern macedonia idan ka duba duk suna wannan yankin ne greek yana wannan yankin ne dukansu sun fada ciki to su ba su yadda da irin waɗannan abubuwan saboda su ana gane rayuwa ne da kwakwalwa a wurinsu ba su san nasi ba ba su san ayon qur'ani ko hadisi ba to shine malam ce raddi ga waɗanda suke da irin wannan fikira cewa na rashin amincewa da khawarij da makamantansu mu a aqida mu ta sunna wal jama'a mun yi imani da wannan tafki ma'uhu uhu a min al-laban manzo Allah ce ruwan alkautara ya fi nono haske to shine malam ya kawo maganan anan wa ahla min al-asali kuma ya fi zuma zaki wa afyabu min ra'ihati misk ya fi kamshin almiski daɗi tuluhu shaharun tsawonsa tafiyan wata ɗaya wa arduhu shaharun faɗinsa tafiyan wata ɗaya wa aniyatuhu ka sama'i kwano ko kofin da za a sha ruwan alkausara da Allah ya tanada a lahira kamar adadin taurarin da ke sararin samaniya shine كنجوم السماء حسنا وكثرة كمر توراري دكي سما وزن شاو ديوا حكا سوما kofin da kwanon da za a sha ruwan alkautar yake al'ahira. lahira duhun almu'minuna min ummatihi mu'minai za su taho zuwa ga wannan tafki daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man shariba minhu duk muminin da ya sha wannan alkautaran lam yazma ba'da zalik har abada ba zai ƙara jin kishi ba to kaga wannan yana nuna maka aqidan ahlus sunnati wal jama'a akan cewa Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkautara a lahira duk mutumin da yake so ya sha alkautara to lamini guda ɗaya ne bayan tauhidi da ikhlasi to kada yi bid'a in dai za ka yi bid'a to ba za ka samu daman shan alkautar ba kaga illa bid'a dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ƙarshen hadisin yace la yuzadanna aqwaman min ummati na rantse da Allah za a kada wasu mutane daga cikin al'ummata fa aqulu mala'ikati sai in ce wa mala'iku halummu ilayya haula'i min ummati ku dawo da su zuwa gare ni ai al'ummata ce saboda ga alaman alwala na gani a tattare da su amma za a kada su kamar yanda dabban da take ba garkenta ba ta shigo garken da ba garkenta ba ana kaɗa ta ne ko ana kora ta to haka manzala ce zan ga ana kora su ana kaɗa su ana nisantar da su daga mabiyana sai in cewa mala'ikun halummu ilayya haƙula min ummati ku dawo da su gare ni ai al'umma ta ce tun daga alaman alwala tattare da su sai mala'iku su cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tadri a hadasu ba ba'dak shin ka san me suka kirkiro bayan ka bar duniya kad ghayyaru wa baddalu sun juya sun canza addini ba yanda ka koya musu suke aiwatarwa ba kaga illan bid'a yana hana mutum shan alkautar to duk wanda yake so ya sha alkautar kaga kada yi ne kada ya bida in da ya bid'a to yayi abin da zai hana shi samun alfarman shan alkautar Allah ka nisantar da mu daga bid'a to kaga anan shi sa a cikin wancan risalar da na ambata mana daga ƙarshe na Imam Suyuti ka san shi Imam Suyuti haqibu laylin ne zai kamfato a kan kamfato a kan kamfato al to amma a littafin ya kyautata rubutu saboda malamin hadisi ne idan yayi rubutu akai wani fanni za ka ga ya yi itikani idan kuma ya yi wani rubutu na kwama tala idan ka duba sai ka ce an yi ɗin da ka sani ne wannan to haka yake to a cikin wannan littafi shi ma ya nakalci wannan asari daga abdullahi dan abbas cewa duk kan bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta ne kyakkyawa wato babu wata bid'a ne kyakkyawa sannan imamu ash a cikin littafinsa al ya naƙalto magana daga imamu malik daga ɗalibansa ibn majishun inda imam malik yake cewa man ikhtara'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala duk wanda ya kirkiro wata bid'a a musulunci kuma yana ganin wai bid'a kyakkyawa ce to wannan mutumin tamkar mutumin da ya buɗe baki ne ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudari al'ummansa saƙon da Allah ya bashi bai isar da ita yadda Allah ya umarce shi ba sai imam malik ya karanta wannan ayar ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilayka min rabbika فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا كي wannan manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da saƙon da aka saukar gare ka daga ubangijinta. fa in lam taf'al in baka aiwatar da haka ba fa ma ballagta risalata to baka isar da saƙon da Allah ya sauke maka bai umarce ka ka sanar da al'ummanka wallahu ya'simuka minan nas Allah kuma zai kare ka daga sharrin mutane tun daga ranar da ayar nan ta sauka aka daina gadin manzo Allah da sabai gadinsa suke saboda kada wani ya farawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai karanto al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai karanto wannan aya Allah madaukake ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau din nan ranan juma'a a filin arfa Allah ce akmaltu lakum dinakum na kammala addininku a gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku da musuluncin nan da manzon Allah yayi shine kadai addinin da in kuka yi Allah zai yarda ku sai ce malam yaku zaka yawmu dinan fala yakunu al-yawma dina imam malik ya ce abinda bai zama addini a wannan ranar ba yau din nan ba zai taba zama addini ba kaga a zamanin manzo Allah bai azumci rajab ba da sunan me azumin watan rajab wata ɗaya tutur ina fata an gane bai tabbata ba an gane kuma abinda manzo Allah ya karantar shine ko dai yi azumin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata ko kuma kowace goma farko kai azumi ɗaya goma na biyu ma kai ɗaya goma na uku ma kai ɗaya kaga sai nawa kayi guda uku za a baka ladan azumi na wata ɗaya ko kuma ka yi litinin da alhamis an gane in ka ga dama ka hada da asabar da lahadi saboda shi ma ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ummu salama ashabu sunan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasum yawm sabti wa yawm ahad haka tace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance abin da aka ce ya kasance kaga ba ba so dai ba kenan ko ya zama ɗabi'arsa ko da yaushe asabar da lahadi aka tambaye shi me yasa kake azumtan wannan rana sai ce ranaku ne na yahudawa da nasara ranan asabar rana ce na yahudawa da suke biki a ciki ranar lahadi kuma rana ce na me na nasara ya ce ni kuma ina so in saba musu a ciki shi ta nake azamtansa to in ka ga dama sai ka tsara da wa'annan kwanaki to wata shi da za ta iya shigo maka ya za ka yi kuma da hadisin abu dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasumu yawmus sabti illa fi mafturida alaikum kada ku yi azumi ranan asabar sai dai azumin da aka wajabta a kanku walau an ya ubba ahadukum rusnu shajaratin kai ko da ɗayanku ya kama ɓantale ko reshe na bishiya ya ɓantala ya karya azumin ya fi masa alkhairi sai mu ce na farko dai imamu ahmad ya yi inkarin hadisin ya ce hadisi ne bai tabbata ba na biyu imam malik ma ya ce hadisi ne bai tabbata ba na uku imamu abu dawud da ya rawaito hadisin shi ma ya ce hadisin yana da rauni ina fata an gane saboda haka duk yawancin malaman hadisi sun taba hadisin bal hasumi ma imamu ahmad ya ce hadisi ne munkari ina fata an gane to amma hanyoyi da wasu malamai suka biyo na hadisin sai ya tabbata cewa hadisin ya inganta to an hanyoyi to tun da hadisin ya inganta ya za a yi jam'u bainal hadis gashi nan manzo Allah yana yin azumi a sabar da lahadi can kuma an ce kada ku yi azumi ranar asabar sai ai ba iskali in muka ce zamu duba cikin hadisin wancan ya ce kada ka kaɗaita da ranar asabar da azumi sai kai asabar sai kai lahadi ka ga baka shiga cikin hannun ba ji wannan ta ina muka fahimci wannan fikihun saboda hadisin juwairiya wanda Imam bukhari da Muslim suka rawaito ranar juma'a ne manzo Allah na cin abinci juwairiya bintu Harith sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mata udun matso sai ta matso sai ce mata kuli zai ki ci abinci ta ce la sa'im ba zan ci ba ina azumi sai manzo Allah ce mata asumti amsin jiya kin yi azumi jiya wata rana kenan alhamis tun da ranar jama'a ne sai ta ce la sai ce mata atasumina gadan za ki azumi gobe goben wata rana kenan asabar sai ta ce la sai manzo Allah ce aftiri to karya shine sai malamai suka ce to wannan kenan asabar din nan ɗaya yake da juma'a ifradu sabti wal juma'a bi siyamin kadaita rana ɗaya asabar ko juma'a shine aka hana tun da gashi ya tambaye za ta yi azumi gobe goben kuma wata rana ce asabar amince wannan saboda haka kaga sai malamai suke cewa malaman usul fiki suke cewa to idan hadisi ya inganta ba zai yiwu a yi ilga'in wani hadisi da wani ba wannan hadisi idan ka ce za ka yi ilga'in sauran hadisan to ai sauran hadisan sun fi shi ƙarfi sun fi shi kuma inganci ta ina za a ce hadisin da ake ta samun cece kuce akan ingancinsa a ce ya danne hadisan da ba wanda ke shakka akan ingancinsa kaga ba zai yiwu ba amince wannan sai suka ce to aljam'u bainal ne. to haɗa hadisin shine taƙaita asabar da azumi shine manzo Allah ya hana kamar yadda ya hana juma'a takaita ta da azumi yace la tasumu yawmul jumu'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu kada ku yi azumi ranar juma'a ku taƙaita juma'a da azumi sai dai ku yi azumi rana ɗaya kafin juma'a shine alhamis ko kuma washe garin juma'a kun shine ne a asabar kaga kenan wannan an yi amfani da duka hadisan kenan ko ba a yi ilga'in a akan ɗaya ba saboda aljam'u aula min at in amkana aljam'u haka malaman usul fiqi suka ce jam'i shi yafi dacewa akan tarjihi duk da imamu nasiruddin albani Allah ya ji kansa da rahama a cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil ya kawo bayanai masu yawa a karkashin wannan hadisi har ya kawo ka'ida cewa mantuqun nafs wato muqaddamun ala mafhumihi wannan malaman usul fiqi suke gabatarwa sai ke cewa idza jaa an-nahy ba'da al-fadila yuqaddamu an-nahy ala al-fadila shi a ganinsa idan aka zo da hani bayan ga wata falala to hanin nan ana danne falalar akan hani Shi ne wannan ka'idar da Imam Nasiruddin Albani ya amfani da shi sai dai malamai suka ce a'a ba zai yiwu ba saboda wancan hadisin akwai cece kusan malamai akan ingancinsa wannan kuma hadisi ne ba wanda ke shakka akan ingancinsa saboda haka a haɗa hadisan a fitan mai da fiƙi guda ɗaya ya fi da a rinjayar da ɗaya a kan ɗaya in ma za a rinjaya ba zai yiwu a rinjayar da wannan akan wa'ancan da suka fi shi ƙarfi a isnadi da kuma matani ba saboda haka kaɗai kaɗaita asabar ɗin da azumi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana muhallin shahid a ciki kaga a dai watan rajab ba za ka yi wannan bidiyo da mutane suke na azumi tutur ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayar Bukhari da Muslim hadisin Amr bin Abdullah bin Amr bin al-As wanda shi da kansa yake bada labari maza Allah ya hana shi ko sai dai kai ko dai litinin da alhamis ko ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata ko kuma kowace goman farko a watan musulunci kai azumi daya kaga idan ka hada kai azumi nawa uku kenan manzo Allah ce wal asha wal hasanatu bi ashri amsalha kyakkyawa ɗaya za a rubanya ta goma kaga idan kai uku za a baka ladan ne wata ɗaya kenan tunda kaga goma so uku kaga nawa kenan talatin kaga za ka samu ladan azumin wata ɗaya kenan amince wannan to amma ta watan rajab da azumi tutur wannan bid'a ce kuma haramun ne in kuma mutum yayi ba zai samu ladan ba saboda wannayu yaktabi fasadal manhiyu anhu hani yana hukunta rusa abin da aka hana ka aiwatar da shi idan kai baka da lada shi sa manzo Allah cewa Abdullahi bin Amr bin al-As la sama man sama dahar ko babu azumi da duk wanda ya azumin shekara kullun kana azumi ba zai yi ba azumi ɗaya ne kawai aka tabbatar da ana yi na wata ɗaya shine ne azumin wata ramadana sai dai in ka yi bakance ko cewa in Allah ya maka wata ni'ima kaza za ka yi masa ibada na azumi don gode masa akan wannan ni'ima da ya baka to wannan wani abu ne daban amin wannan to wannan shine gabar da malam ya koro mana a wannan babi to shi sa ake so mu gane cewa aqidan ahlus sunnati wal jama'a mun yi imani da wannan saboda waye ya bada labari Allah da manzansa Allah ce inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar sa'annan manzo Allah ce atadruna mal kautsar wai shin kun san me ake nufi da al-kautsara qalu Allah wa rasuluhu a'lam sabai suka ce Allah da manzansa su suka fi sani sai manzo Allah ce naharun a'atanihi Allah azza wa jalla fil janna tafki ne wanda Allah ya bani wannan tafkin a cikin aljanna kaga yanzu manzo Allah ya faɗi me alkautar a ina ake a aljanna kuma kaga sai nuna illar bid'a yana hana mutum shan me alkautar in za a je a sha saboda al'umma manzo Allah ne kadai za je su sha saboda shi kadai Allah ya bada mabiyansa to wanda ba zai samu shan alkautar ba shine mutumin da yake aiwatar da bid'a wannan shine fikihun da ya sa manzala ce kullu bid'atin ne balala dukkan bid'a ne bata ce duk abin da ka ce ma bid'a ne to kai hannun riga da shi kar ka kuskura ka aiwatar ko da ka ga mutane na yi ba ruwanka ina fata an gane saboda ne yana daga cikin abin da zai sa ya hana mutum musulmi shan alkautar ya Allah kada ka hana mu shan alkautara ka sanya mana kyamatan sabanka da bid'a a cikin addininka to saboda yanayin lokaci za mu takaita akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu sai mu tashi akan wa nu'minu bis siratil mansub ala jahannam yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim in Allah ya raya mu a lokaci na gaba insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafaita akan karatun da muka yi sai mu yi sallah insha Allah wa alaikum salam tauba suratul tauba ita ce ake kira suratul bara'a shi kenan wa alaikum salam na'am رجب shine wannan watan da muke ciki daga yau daga yau har zuwa ƙarshen wannan watan duk laifin da mutum ya tansu ne haka kuma duk aikin alkhairin da za ta yi tansu za a rubanya maka shi idan watan ya shuɗe shi kenan sai zulqa'ada zulhijja muharram watannin nan guda hudu su ne watanni masu alfarma wanda ayyukan alkhairi a ciki Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawukanku a ciki ba wai ana nufin sauran watannin za ka iya yi ba ne a'a saboda su saban Allah a cikin su ana ruban yawa mutum ne times two duk abin da kai a watan alkhairi ko sharri times two ne in ayyuka na lada ba an ce daga goma ba to a wannan watan times two an gane haka na saban Allah shi ma times two duk abin da mutum ya yi times two a watan ehe eh. gaskiya ne gaskiya ka faɗi haka ne amma ai a matsayinka na musulmi an ce ka san me wani irin watanni ne masu alfarma to wannan yana daga cikin watanni masu alfarma guda hudu wanda Allah ya faɗi a cikin ƙur'ani, kar ku zalunci kanku a ciki Allah ne da kan zai faɗi a ƙur'ani. kuma hatta yaki a wannan watan idan musulmi ya fita yaki ya saba wa Allah kuma in ya je ba zai samu nasara ba alƙawalin Allah ne sai dai in shi aka afko masa ya kare kansa to wannan daban amma musamman ya ce a wannan watan zai fita yaki ko ya je ba zai samu nasara ba saboda Allah ya haramta mai yayi yaki shine aka tambaye manzon Allah akai yas'alunaka anish shahri haramin qitalin fi suna tambayanka dangane da watannin da Allah ya haramta maka haramun ne a yi fada a siyaki a ciki salatikul kitabun fihi kabir ka gaya musu yaki a cikin wannan watan fa abu ne mai girma a wurin Allah ka gane yawa saboda haka dole ne sai mutum ya taka tsantsan kaga amfanin ka rike watannin musulunci kenan ko amma san da ake biyan albashi ai baka baka wasa da su ka san su saboda kullum kana duk wata kana jin alat kai kuma ba ka jin alat ta wa'annan watanni shi sa ba za ka rike batu. daga yanzu sai ka sami ka karantar da zuciyarka da kwakwalwarka ko da ka da halartar da su a zuciyarka saboda daga yau har zuwa ƙarshen watan duk abin da mutum ya yi na lada ana rubanya maka haka kuma idan kai na saban Allah ana rubanya maka kaga dole mita kafin zan ko Allah ya samu dace Allah kuma ya kame hannunmu daga dukkan abin da zai samu saba masa ka fahimta na'am wa alaikum salam roƙa musu rahamar Allah ɗaya kenan na biyu kuma ka roƙa musu gafara biyu kenan na uku ka sada zumuntan iyayenka na hudu alƙawalin da iyayenka suka yi lokacin suna da rai ba su samu daman cika shi ba to kai ka zartar da shi na biyar duk wanda ka san babanka na da alaka da shi lokacin da ke da rai ka dinga zuwa masa shine hakkin da babanka yake da shi akan ka bayan ya mutu ka ga rabu ba rabu ba kenan an gane yawa har manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama baban mutum idan aka kai shi aljanna in ya gari irin liyafar da Allah ajiye mai aljanna da ayyukan sai ce anna li hadha ya rab ya Allah ina na samu irin wannan ladan da ya kai ni irin wannan aljanna sai Allah ce bi istighfari waladika laka istighfarin da ɗanka yake ta maka lokacin bayan ka mutu shine daga kai kai ka wannan daraja kagan kana so a yi maka kai ma ka wa babanka in kai wa babanka kai ma an ka wuce ƴaƴanka za su yi maka da baba Eh. iyaye a shi tambayan da ya yi na baba ya tambaya eh, iyayenka guda biyu duka eh na'am na'am ta ga ta zurai ba a maganar su eh <laughs> na'am eh akan lahira ne a'a ba ita bace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce ayar karshe bayan ta ba a ƙara sauka manzo Allah komai ba sai yi mutu hmm. na'am wa a'laikum salam na'am eh eh a ba sadaka ba dai addu'a da kyautatawa shine wa'annan hakokin kaga idan ka duba mafi galibi in ka ga mutum yayi mafarki da su zaka ga suna bukatan addu'an ka kila ka dade inda za ka yi kanka adalci sai ga ka dade baka musu addu'a ba ko kawai lokacin kila allama kuɗi na kake cewa ko da kuma iyalanka amma in ka duba da kyau za ka ga matsala haka ce mafi galibi kawai mutum kawai daga shi sai 'ya'yansa hmm. sai ka in kuma kana da halin sai ka yi musu sadakatul jariya makaranta na islamiyya ka gina fi sabilillah ladan duk karatun da za a yi a wajen ladan zai kai zuwa gare su ko kuma wato ka samu wani yaro maraya wanda iyayensa sun rasu ka dinga biya masa kuɗin makaranta islamiyya ko boko ka ce ladan Allah ya kai wa iyayenka ka ka je ku tsuntsu biyu da dutse ɗaya babanka da mamanka za su samu ladan kai ma da kai za ka samu ladan wani abu sai musulunci ko ga ka yi musulmi amma kai ma kana samun ladan an gane ko kuma masallaci ko kuma wani abu ko ruwa bohol haka wanda kowa zai zo sha ruwan kaga wani amfani ne to shi ma haka ka je angonnin da suke fama da matsalar ruwa sai ka gina musu bohol ka sa musu dan kareren tanki ka sa musu eh, wato generator da zai dinga pumping din ruwan ko da yaushe shikenan ko tana ya wuce a kansa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za rubuta wa babanka da mamanka lada kai ma za rubuta maka lada to ne ka ina ba ta gane eh sai ka ƙara musu addu'a eh sai ka ci sai ka ƙara ai eh ka ƙara ina fata an gane sai ka ƙara eh sai ka ƙara addu'a eh ai baya kaɗan kuma baya yawa wa alaikum salam na'am iyaye iyaye ake musu wa allaita lil insani wa anna sa'yahu sawfa yura kuma mazala ce alwaladu min kasbi abihi da yana daga cikin aikin babansa yanzu dukkan mu nan duk sallan da zamu yi baban mu na da lada azumin da zamu yi iyayen mu suna samun lada sadakar da zamu yi ko mun ce mun ajiye musu ko ba mu ajiye ba suna samun lada saboda su ne sirrin zuwa mu duniya an gane to balle kuma mu keɓance musu wani sadaka special kaga wannan ne duk abin da za ka yi iyayenka ba kai saka musu ba saboda ne zuwanka duniya sun gama da kai kai ko da babanka ya zo da kai duniya bayan an haife ka ya jefar da kai a gola bai damu da kai ba baya kulawa da kai bai ma komai ba ko ka taso a lokacin da ya fi bukatan ka masa biyayya ke saboda zuwanka duniya kawai ta dalilinsa ya gama da kai ba wani abu da za ka iya saka masa da shi shi sa a musulunci ko kashe ka yi musulunci ce ba za kashe shi ba ko kashe ka yi da gangan ya kashe ka musulunci ce ba za kashe shi ba sai dai za a hana shi cin gadon ka kawai ka kusan uba ba karama abu ba ne da iyaye ina ba ta hanga ne ai ka san an fi sanin na mata saboda ko da yaushe ana ta ganin iyaye ko uwa uwa uwa ko yawa yawanci ka ji ya san me na maman shi to amma na uba za ka ga wani ma haka jana fiya shi ba ba shi din nan ba eh, eh. eh haka ne na'am eh eh eh sai dai ka masa addu'a sai ka masa addu'a in ka mai addu'a ladan zai kai gare shi na addu'a kullum ka tana da shi ka ce Allah ji kansa Allah ramshe sa zai samu kuma ko a tayyarka kullum in ka ce assalamu alaika wa ala ibadillahi as-salihin ko to wannan salihin din mazalaci duk wani mutumin kirki rayayye ko matacce ladan yana shiga ya isa ya kai gare shi to kaga sai kai zama kai kokari ka zama ne mutumin kirki tun kana da rai ko saboda sai ci gaba da gudana akan ka koda bayan ka mutu duk lokacin da musulmin duniya suka yi wannan addu'a ko ina kake in dai mutumin kirki ne kana da rai ko ka mutu haka manzo Allah ce za ka samu wannan ladan wa'anda ake yi wa sadaqatul jariya iyaye ne sauran musulmai ko addu'a ake musu shi sa ko da shi zaka ta cewa Allah ya ji kan wani Allah ya gafarta masa da sauransu amma iyaye su ne ake musu sadaqatul jariya eh ah, a ba 'ya'ya su ma addu'a ake musu cewa Allah ya gafarta musu Allah ya kaza ko ka ce ka yafe musu shikenan ina fata an gane saboda idan ka ce ka yafe musu Allah na yadda da su ne in kai baban su ka yadda da su dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah fi ridal walidai, in kana so Allah ya yadda da kai to ka bari iyayenka da babanka da mamanka su yadda da kai daga zuciyarsu su ji sun yadda da kai wa sakhata ko fi sakhtil walidain fushin Allah yana cikin fushin iyaye idan babanka da fushi da kai to bayan da za a yi duniya ka tai kyau in kuwa duniya ka tai kyau manzala ce to lahira ka ce aka dunkule aka baka ka ci in ka koma lahira baka da komai a wurin Allah ina fata an gani ina yara da suke ba iyayensu ciwon kai za ka ga yau ya tashi ruru sai ka biya ya faɗo watau a ƙasa to wannan shine matsala an gane to da gaggawa ya je warware yana warware ya sai ka ga komai ya dawo normal in dai kana ba babanka ko mamanka ciwon kai to ba inda za a yi ka ga daidai a duniyarka ba zai taɓa yiwuwa ba duk kala wannan duk kyala wannan duk kyala wannan kai yanzu kai ɗa ne ana gaya maka ne don ka adjustin ko shi ne fa'idar don ka yi adjustin abin da kake yi a duniyarka to mutanen da aka ce ko kashe ka suka yi ba za ka yi su ba to kai kaga ai ka san kuwa hakkin ya kai hakki ko amma kai a matsayinka na ɗa in ka kashe su ko ƴan uwanka sun ce sai an kashe ka sai an kashe ka la'i an gane Allah ya samu dace na'am mutum ya ce bashin mutum <laughs> yawa eh to <laughs> to irin wannan idan mutum ya ci bashin dan uwansa shi kuma wancan da ya ci bashin ya mutu kai da aka ci bashin ka in to kai da ka ci bashin ai ka mutu wanda ya ci bashin ne ya mutu ko wanda ya bada bashin ne ya mutu eh to shi wanda ya ci bashin sai ji tsoron Allah ya gaya wa ƴan uwan wannan cewa wane na bi na kuɗi saboda haka kuɗi kaza zan biya shi sai ya ɗauki kuɗin ya yi sadaka da shi amma bayan ya gama bincike iya bincike in bai samu wa'anda suka san shi ba bai samu yan uwan ba kuma duk wani hanyar da zai samu labari babu sai ya ɗauki daidai adadin kuɗin sai ce ya ba da shi fi sabilillahi a makwafan wane bashin da nake bin sa saboda kan in ya zo lahira gaban Allah kawai wannan za a kawo kawai sai a ka gane tambaya ce very intelligent person eh eh kai ne na ƙarshe mun ji lokaci eh eh eh eh abin da ake nufi saboda lokacin da mazala ya karanto ta ga sahabbai bai karanta basmala ba to kuma dama su sahabbai duk abin da mazala ya karanta da su shi suke bi a kai. kenan haka Allah ya saukar da ita ba tare da karanta basmala ba shi sa kai ma an zaka karanta ta a farko ba za ka karanta basmala ba ka gane saboda haka manzo Allah ya karantar da ita kuma haka ya karantar da sahabbai kuma haka Allah ya saukar da ita shi sa ko a Qur'ani duk surori zaka ga basmala a farko amma banda bara'a suratul tauba saboda haka manzo Allah ya karantar da su kuma haka su ma suka koya daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya a daidai wajen kamar yadda Abdurrahman al-Adari ya ce wa yaqif inda amri Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba duk abin da zai kai mu zuwa ga aljanna ya Allah ka sauwake mana aiwatar da shi idan kuma mun aiwatar ya Allah ka karba mana duk abin da zai iya kai mu zuwa ga fushinka ya Allah ka kame hannunmu kada ka bari mu aiwatar da shi kuma idan ka ba mu iko muka kame hannayenmu daga aiwatarwa ka karba mana a matsayin ibada ka sa aljanna ta zama makoman mu inda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka hada fuskokin mu a cikin firdausil a'la wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk